وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دارا شاشدة وطن رمضان هجرة أمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبودا دا تاريه دودا أربعين دا لمن تيغا بدا كرتمنا لتافن كتاب أصول السنة نا الإمام أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن عيسى بن محمد بن أبي زمنين رحمه الله وندوان شيني الدرس الحادي عشر المجلس الحادي عشر وتزممنا أينش قوم شابع منا كان حديثي واندما يكاو شين حديث العرباط ابن صارية حديث صحابي العرباط ابن صارية رضي الله عنه wanda يكي بياني game da cewa kowace bidi'a wato ainihin bata wani bangare na abin da ya shahu bayani ya gabata game da wanda hadisin ya biyo ta kansa shine wanda ake kira da abdurrahman ibn amr ibn sulami rahimahullah wanda akwai magana ta batun kasancewarsa majahul to amma bisa samuwar adabi na daga cikin ruwa marawaita da suka iya ruwaya daga gare shi wannan sai ke ɗauke masa jahala musamman jahalatul ayin sannan kuma ga shi al'imam abu hatim muhammad ibn hibban al-busti ya ambata shi a littafinsa mai suna kitabun siqat kuma ga shi an sami al'imam zahabi a littafinsa al-kashif fi ma'arifati mallahu ruwaya fil kutubis sitta ya ce sadukun ne to idan aka sami irin wannan to wannan yakan daga hadisin rawin da yake da irin wannan yanayi zuwa ga zanto hadisin su hasan ne sai zanto wannan matsala ta jahala din ta kau kuma sai zamana ya samu mutaba'a abin nufi wasu daga cikin arwa sun yi tarayya da shi wajen rawaito shi wannan hadisi zuwa ga al-irbad ibn sariyah radiyallahu anhu wanda daga cikinsu eh, akwai hujjar bin hujjar wanda ya gabata a jiya mutaba'arsa al'imam eh, abu dawud ya fitar da ita fi sunani abu dawud sannan daga ciki akwai abdullah ibn abi bilal wadda mutaba'arsa al'imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal rahimahullah ya fitar da ita cikin littafinsa al-musnad sannan daga ciki akwai mutaba'a ta yahya ibn abil muta' wanda wannan mutaba'a al-imam ibn majah ya fitar da ita fi muqaddimati sunan ibn majah to ta wannan hanya a Sheikh Al-Albani rahimahullah a littafinsa mai suna Zilalul Janna wanda takhariji ne na littafin as-sunna wanda yake na al-imam ibn abi asim rahmatullah al-jami' sai ce wannan hadisin isnadi ne ingatacce to wannan magana ta Sheikh al-Albani rahimahullah bata zanto daidai ba saboda abin da ya gabata a jiya na bayani shi Yahya ibn Abi al-Muta' didda yace sami'tul irdada ibn Sariyata naji al-irbat ya ce to wannan wahami ne wanda da hakan ne al-imam bukhari a littafinsa mai suna at-tarikhul kabir ya tafi akan cewa yahya bin abin muta lalle ya ji daga al-ibab bin sariya to abinda da yake tabbatacce dukkan malaman hadisi wanda suke na asham sun tabbatar da rashin tabbatuwar jinsa daga shi al-ibab bin sariya wanda kuma hadisun nasu ne to da haka maganar su ita ce a barin jayarwa kamar yadda ibn asakir ya kawo a littafis mai suna tarihu majid dimashq daga duhaim wanda ya gabata a jiya sannan ga mutaba'a ta al-muhasir al-muhasir ibn habib wanda wannan mutaba kama al-imam ibn abi asin ya fitar da ita a littafinsa ainihin eh, في كتاب السنة لابن أبي عاصم هكا الإمام أبو القاسم الطبراني يا بتبدأ في المعجم الكبير سناك أكوي متابعة جبير بن نفير يتمنى متابعة الإمام ابن أبي عاصم يا بتبدأ في كتاب السنة هكا الإمام أبو القاسم الطبراني شيما يبتدئ في المعجم الكبير سنن آه، خالد آه، bin ma'adan wanda shi ya iya ruwayar wannan hadisi daga shi abdurrahman ibn amri nusulami to shi ma khalid bin ma'adan ya samu ainihin mutaba'a eh, ta yahya ibn jabir wanda wannan mutaba al-imam ibn abi asim ya fitar da ita fi kitabis sunnah ah, kuma haka ya samu mutaba'a ta damratu ibn habib wanda wannan mutaba'a al-imam ibn majah ya fitar da ita fi muqaddimati sunan ibn majah haka al-imam ahmad bin hanbal shi ma ya fitar da ita fil musnad zuwa ga shi abdurrahman bin amr bin sulami har zuwa ga shi al-irbad ibn sariya to ta hanyar shi damratu ibn habib ma akwai ƙari a karshe shine cewa fa innamal mu'minu kal jamalil anif haisu ƙidan ƙada an gane ba a ƙarshen shi hadisin al'iza bin sariya bayanin cewa mumini kamar matsayin raƙumi ne ke an sa masa linzami ana jansa duk inda aka ja shi to zai to haka matsayin mumini yake game da littafin Allah game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ba shi da wani abu na zaɓe sai abinda Allah ya ce sai abinda manzo Allah ya ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na sai Allah ya ce mi su shine su mu'minai idan an kira wasu zuwa ga Allah zuwa ga manzo Allah domin yayi hukunci tsakanin su me maganar su shine mun ji mun bi eh, sun ji abin da aka faɗa kuma sun bi an gane to da haka khalibi ne ma'adan ya samu ainihin wannan mutaba ne sannan sawar ibn yazid wanda shi kuma ya roto daga wa khalibi ne ma'adan to shi ma sauwar bin yazid ya samu ainihin mutaba ta muhammad ibn ibrahim bin al-harif wanda wannan mutaba al-imam abu abdullahi al-hakim an-nisaburi ya fudda cikin al-mustadrak haka al'imam abul qasim al-tabarani shi ma fi da ita cikin ah, fil ma'ujamil kabir sannan haka ya samu mutaba'a ta bahir bin sa'ad wanda wannan shine daidai a ah, wasu nusakh na littafin jami'u tirmizi bujayir bin sa'id bujayir bin sa'id to wannan ah, kuskure ne abinda da yake daidai bahir ibn sa'ad wadda wannan mutaba'a al-imam abu isa muhammad bin isa a tirmizi ya fitar da ita fi jami'ar tirmizi haka Al-Imam abulkasun al-tabarani shi ma ya fitar da ita fi musnadin shamiyin to da haka idan muka tattara waɗannan eh, mutaba'at da hanyoyin hadisin gaba ɗaya sai mu fitar da sakamakon cewa hadisi ne wanda yake tabbata sallallahu alaihi wa alihi wasallam daman eh, taba'a shine ne karfafar shi hadisin kamar yadda aka ita ma fa'ida ta shahid ga hadisi to shi ma mai ƙarfafar hadisi din mun gane bambanci tsakanin almutaba'a da ash-shahid idan ka ce almutaba'a wannan ta wani bangare kenan Ɓangaren? hanyar da hadisin ya biyo ta kai kenan rijal mazaja idan aka ce kuma ash-shahid fa to bangaren shi matanin maganar hadisi ne to idan aka ce ali itibar fa na wato shine bin diddigi da sanya lura wajen gano cewa shin wannan hadisi yana da shahidi na wani matan da zato ta hanya ko kuma shin wannan rawin ya samu wani ya goyi bayansa wajen rawaito wannan hadisin ga malaminsa ko bai samu ba shin ya kadaita ko bai kadaita ba wannan hadisin yana da wani Ko in bayansa ko babu to wannan shi ya kira da wato ainihin al'itiba da haka wannan hadisi ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ani maganar al-imam Abu Tirmidhi rahimahullah da ya kawo hadisin a littafinsa sa mai suna Jami'u Tirmidhi sunan Tirmizi? sai ce hadisun hasanun sahihun wannan hadisi hasan ne sahihun ne to kaga wajen tattauna cewa mai al'imamu tirmizi yake nufi da magana sa cewa hasan sahihun malamai sun yi ah, maganganu a nan ah, alhafiz ibn hajar ah, littafinsu mai suna nuzuhatun nazar ya yi magana a kai dangane da mai al'imamu tirmizi yake nufi da wannan magana bin tasa cewa hasanun Eh, sahihun to kaga karkashin wannan zamu gane cewa shi wannan hadisin na al-irba bin sawariya da al-imam at-tirmidhi yace masa hasanun sahihun abin nufi yace masa hasanun duba ga wannan hanyar tawa ta shi abdurrahman ibn amr sulami hadisi matsayin mai hasan yake amma idan aka duba ragowar hanyoyinsa aka hada su gaba daya to hadisin zai zama sahihun kenan kaga hasanun ne lizatihi sahihun bi majmu'i turuqihi kenan an gane ba wanda a ah, shekul albani rahimahullah a ah, mukaddiman littafinsa ah, mai suna sahihu targhib wa tarhib at-ta'liqur shi ya zabi cewa abinda al-imam Abu Isa at-Tirmidhi yake nufi in yace hasanun sahihun to shine wannan abin da na gaya muku ina nufin hadisin ta fuskar isnadin sa matsayin hasan ne kikkiawa amma ta fuskar saboda hanyoyin da ya biyo ta kansu to na ya zo me sahihun to wannan zai kasance ta fuskar duba ga wasu hadisan ba wai hukunci ne mamme ba an gane ba ba wai hukunci ne mamme ba ta fuskar duba ga wasu hadisan kenan zai zama na hukuncin zai taƙaitu ne a matsayin mai hukumin nisbi ba hukumin ne mutlaka ba eh hukunci ne wanda yake ta fuskar dangantuwa zuwa ga wasu hadisan eh, tunda akwai hadisan da shi a al'imamu tirmizi ya kawo za ka ga kuma in aka ce za a tsoro wannan hukuncin a kansu ba za su hau ba an gane ba da haka abin da yake daidai shi ne a duba kowane hadisi a game ya dace a kansa to sai a iya ajiye hukunci a kai an gane ba a wannan kenan to da haka a ƙarƙashin wannan hadisi cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa kullu bid'atin dalala cewa dukkanin bid'a bata ce to wannan kaga yana nuna ganewa da shigar kowace bid'a ƙarƙashin haka domin inda akwai bid'a da za ta zanto kyakkyawa a bar warewa to da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ware ta amma da bai ware ba wannan sai yake nuna zuwa game ganewa shi yasa sahabi abdullah ibn umar radiyallahu an yake cewa kamar yadda al-imam al-lalaka'i ya fitar a littafinsa fi sharhi usul itikadi ahli sunna wal jama'a haka al-imam muhammad ibn nasr al-marwazi shi ma ya fitar fi kitab sunna haka al-imam al-bayhaqi shi ma ya fitar fi kitab al-madkhal zuwa ga shi abdullah ibn umar radiyallahu anhu wa an abi yake cewa kullu bid'atin balala wa in ra'aha an-nasu hasanatan kowace bid'a bata ce in mata kai mutane suna kallanta a matsayin cewa bid'a ce kyakkyawa kaga wannan sai ke nuna mana cewa ashe za a iya samun mutane su kalli bid'a a matsayin cewa kyakkyawa ce to kallon mutane a matsayin cewa abu kaza kyakkyawa ne zai ba shi hukuncin kyakkyawa din bai ba shi sai in nasi ya tabbatar daga littafin Allah ko daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to anan za a tabbatar da cewa abu kaza kyakkyawa ne abu kaza kuma wato ainihin ba mai kyau bane an gane ba wannan kenan sabanin magana ta ainihin al-mu'tazila da kuma wasu daga cikin al-asha'ira wanda su suna gan cewa hankali shi yake tabbatar da kyan abu da kuma munin abu ma'ana idan hankalinka ya tabbatar cewa abu kaza mummuna ne shike na zama mummuna idan hankali ya tabbatar da cewa abu kaza kyakkyawa ne shike na zama mai kyakkyawa to wannan kaga kuskure ne matafiya ce wata take ba ta daidai ba abin da yake daidai shine hankali yakan iya tabbatar da kyan abu da kuma muninsa to nan abin da hankali ya tabbatar da cewa abu ne kyakkyawa ko abu ne mummuna akan karɓa yayin da ya zanto hankalin ya dace da abin da yake da shari'a kaga sabanin su al-mu'tazila da kuma wasu daga cikin al ashaira wanda wannan abu ne wanda yake ta wannan fuska ne shi yasa ibn qayyim ya tabbatar da haka a littafin sa suna madarujus salikin bayan manazil iyaka na abudu iyaka nasta'in da kuma littafin sa mai suna wato anishin shifa'ul alil mun gane da kyau kenan ta wannan fuskar ba matsala bane ta wata fuska ce ne matsala ta fuskar kawai inda hankali ya ce kaza kyakkyawa ne to shi kenan fa ya zama kyakkyawa kai tsaye shin ya dace da a shari'a ko bai dace ba in hankali ce kaza mummuna ne to wannan kazan ya zama mummuna hakan ya dace da a shari'a amla ko bai dace ba to kaga wannan matafiya ce ta ainihin wato ainihin yan bidiya an gane ba to da haka dukkanin bid'a bata ce shi yasa Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an yake fada kamar yanda yazo a kitabu zuhud na al-Imam Waqi' bin Jarrah da kuma kitabu zuhud na al-Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma littafin al-Muqjam al-Kabir li Abi al-Qasim al tabarani da kuma littafin al-Jami' li Shi'ab al-Iman na al bihaqi da kuma littafin sa al-Madkhal da kuma al'imamu darimi fi muƙaddimati sunanin darimi haka da al'imamu lalaka'i fi sharhi usuli tikari al-suna al-jama'a haka da al'imamu al'ajurri fi shari'a haka da al'imam muhammad ibn nasar limawazi fi kitabi sunna abdullabin masa'ud radiyallahu alaika ce ittabi'u wala tabtadi'u faƙari ku fito ittabi'u ku ba abin da ya tabbata a sunna ku bi shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala tabtadi'u kada ku kirkiro faqad ku fitum an riga an isar muku da komai an riga ai muku bayanin yadda addini yake filla filla dake dake babu bukatar sai kun karo wasu abubuwa da sunan addini da sunan bauta ga Allah subhanahu wataala haka ya zo daga gare shi shi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ta hanya وأن الإمام الدارمي يفتر في مقدمة سنن الدارمي هكا الإمام محمد ابن نصر المروزي شما يفتر في كتاب السنة هكا الإمام آه، أبو إسماعيل الهروي شما يفتر في كتاب ذن الكلام وأهله وأن آه، آه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه yake cewa lalle ku kun waye gari a bisa tsantsar addini sai dai kuma za ku farar da wasu abubuwa ma'ana in tafiya ta yi tafiya kuma sai a fara muku da wasu abubuwa gwargwadon abin da kuka kirkiro to kuma gwargwadon hukuncin za a kirkira muku sai ce idan kun ga wani abu fararre to ku koma ku lazimci abin da mutanen farko suke ki ku lazimci al'amarin farko shine abin da sahabbai suke kai domin sun rayu su sahabai a kan tsuntsar addini babu bidi'a to da haka duk wani abu da ya zo wanda kuka auna ba shi da tushe ga su sahabbai to ku yi watsi da shi tunda a lokacinsu ba bidi'a ba sun zuciya shi yasa al'imam abu abdullah malik ibn anas rahimahullah yake faɗa kamar yadda al'imamul firyadi littafinsa mai suna kitabul Qadar haka shi ma alimam abu isma'il al-harawi ya fitar al-tafinsa mai suna zammul kalam al Malibi na bin anas rahimahullah yake cewa waɗannan ababe na soyayyen zukata na bidiyo'i abinda yake nufi ke nace ba su kasance ba lokacin abubakar da umar da usman ba su kasance ba wato yana nufin irin bidiyo'i na shi'a na kawarizanci da sauran abuwa na bidi'a wanda wasu ababe sun dan bayyana na kawarin shi tun a lokacin manzo Allah haka shi an ma amma ba su yi tasiri ba ba su samu gindin zama ba ta yadda suka yi ƙarfi a lokacin waɗannan halifofi ɗin guda uku abubakar umar usman sai daga baya duk abin da za a yi to sai a duba a ga yaya waɗannan suka aiwatar da abin yaya abin yake to wannan shine tsira kuma shine tafarki na shirya da haka yan uwa wannan hadisi na al ibn sariya radiyallahu an hadisi ne wanda yake mai girman matsayi kwarai da gaske ya zama dole ana yawan komawa zuwa gare shi malam anan ya kawo mahallu shahin ne kawai shine mai fadin cewa wa kullu bid'atin dalala amma inda ya kawo hadisin gaba daya to hadisi ne wanda yake bukatar a ce an zauna a kansa tsawon lokaci kwana goma ne ko kwana ashirin kawai ya zanto ana ta bayani a kansa saboda abin da ya kunsa babban hadisi ne yana da mutukar girma kwarai da gaske mala ce yahya qala wa haddathana al-hasm ibn dinar عن hasani قال قال رسول sallallahu صلى wa ala alihi wa sallama ala هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول يا أيها الناس كتاب الله ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه، الإمام آه، بن أبي زمانين رحمه الله sai ya kawo wannan hadisin bacin ya gabatar da wancan hadisin na al'irbadu ibn sariya radiyallahu an shi ma wannan hadisin da wancan isnadin da ya gabata ba baya har zuwa kai shi ya haya wanda shi ne ya haya ibn sallamin shi kuma zuwa ga alhassan ibn dinar shi kuma zuwa ga alhassanul basari ƙala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي ألا كسورارة هل عسى رجل شن يا كساتا أسامو ونمتن yukazzibuni wanda zai ƙaryata ni wa huwa muttaqi'un alhalin shi yana shikin gide ala hashayahu akan ainihin karaga ta gadansa wato ya ci ya koshi yana kan gado wahawa muttaqiun muttaki'un wannan ismin fa'il ne daga ainihin alittika shine shikin gida Eh, ittaka'a yattaki'u ittika'an shi kuma wahawa ko wahuwa yana da luga guda uku akwai luga ta wahuwa ita ce mafi shahara sannan sai luga ta wahwa ita take bi mata wajen shahara shi yasa ma ya zo a shashin kira'a suna karantawa da wahawa sai kuma luga ta uku wahuwa wahuwa bi tashdid wannan lugar ita ma akwai ta amma sai kalilatun listi imal ba a cika amfani da ita ba alhashayahu alhashaya jama'u hashiyatin jam'u hashiyatin alhashiya to idan aka ce alhashiya ana nufin mai assarir shi ne gado an gane ba wato wannan ta alama ce cewa jahili ne kuma sanan ɗan duniya ne ba addini ba ne a gabansa da haka sai ya fake da cewa kai ƙura'ani kaɗai shi za a rika kuma ƙura'anin shi ma babansa yake ba domin inda yana bin ƙura'anin ba zai ƙarita hadisan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya buluguhul hadisu anni wanda hadisi zai zo masa daga gare ni hadisi zai isa gare shi daga gare cewa na ce kaza na faɗi kaza fa ya ƙulu sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kitabullah littafin Allah kaɗai ya ishe musu shi za mu bi wada'una min hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ku bar mu da maganar hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala ba ruwanmu da hadisi littafin Allah kaɗe za mu yi an gane ba to wannan hadisi ta wannan hanya hadisi ne wanda yake isnaduhu id jiddan yana da mutuƙar rauni kwarai da gaske an gane ba za ka iya danganta shi ma zuwa ga cewa mawdu'a in ka duba wasu abubuwan cewa na ƙarya ne bi hadal isnad da wannan isnadin an gane ba wanda al'imam uh, abdurrazzaq ibn hammamin islam'ani ya fi da shi uh, a littafinsa al-musannaf min tariki ma'amar ibn rashid anil hassan al-basari kwatankwacinsa to wacce hanyar tana da tsafta amma matsalar ta shine al-irsa kuma kwatankwacin wannan lafazin ne ba wannan lafazin ne ta kowace fuska to wannan hadisi matsalolinsa su ne kamar haka bacin matsala da aka samu a baya gabannin isowa zuwa kanwa shi ya haya ibn sallami tunda kafin shi ma akwai mai akwai matsala to ga kuma matsala ta shi ya haya ibn sallami ne sannan matsala ta gaba kuma ga alhassanu ibn wa ibn dinar mun gane ba wanda alhassanu a ibn dinar ah, mataruk ne la mata lahu wasu daga cikin malamai ma irin su al abu hatimin razi ya ce kazzabun mun gane ba da haka yana da matsala ƙurai da gaske wanda tarjamarsa ah, ta zo a kitabul jarhi wa ta'dil kuma haka ibn abi shi ma ya ambace shi a littafinsa al-kamil sirru afa rijal haka al-uqayli shi ma ya ambace shi a littafin sa kitabud du'afa an gane sannan matsala ta gaba ga al-irsal na mai al-hasan al-basri ya ce manzo Allah ya ce wanda mursal na al-hasan al-basri yana daga cikin me mafi raunin me marasil yana daga cikin me mafi raunin marasil da haka kaga bai ainihin ah, tabbata ba bai tabbata ba ta kowace fuska waccan hanyar ma da shi al'imam ah, abdurazak bin hammamin san'ani ya fitar da ita a littafinsa al-musannaf min tsariƙi ma'amar ibn rashid abinda yake baya ba shi da matsala ta fuskar isnadin irin wannan matsalar da yake da ita a nan ta wannan fuskar kuma sannan shi kwatankwacinsa ne to sai zamana kuma shi ma akwai matsala tsakanin ma'amar ibn rashid da alhassan al-basri ruwayar ma'amar ibn rashid da alhassan al-basri ruwaya ce munqati'a ruwayatun munqati'a saboda ma'amar bin rashid bai ji ba daga wa daga asal basri wanda al-imam ahmad bin hanbal ya faɗi wannan magana kamar yadda al-ala'i ya ambata a littafinsa da suna jami'ut tahsil an gane ba saboda haka zai iya zama matsanin da yake tsakanin shi ma'amar ibn rashid da alhassan ba sai zama amru bin ubayt ne mun gane ba yau akwai mutum tsakaninsu zai iya zama shine amru ibn ubayt kamar da shi al-imam ah, ahmad bin hanbal ya ainihin fada mun gane da haka hadisin bai tabbata ba ta wannan hanya to amma kuma sahihun ne ya inganta ta wasu hanyoyi a ya zo min tsariƙi sufiyan ibn uyaina an abin nadar salim shi kuma an ubaidillah ibn abi rafi shi kuma an abi rafi wanda sahabi ne radiyallahu an shi kuma an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi zuwa ga manzal sallam wadda wannan hanya al'imam imam Ahmad bin Hanbal ya fitar da ita a littafinsa al-Musnad haka al-imam al-Humaydi shi ma ya fitar da ita a littafinsa al-Musnad haka al-imam al shi ma ya fitar da ita a littafinsa al-Musnad haka al-imam shafii ya fitar da ita kitabun risala sannan haka cikin eh, littafin da ya kira da musnad shafi'i kuma haka al a eh, abu dawud ya fitar da ita fi sunani abu dawud haka al-imam tirmizi shi ma ya fitar da ita fi jami'i tirmizi mawqufan bayani zai zo a kai. haka al-imam ibn majah shi ma ya fitar da ita fi muƙaddimati sunan ibn majah haka al'imam abu abdullah al nisaburi ya fitar da ita a littafin sana haka al'imamul imam ajurri shi ma ya fitar a littafin a sharia haka al'imamul lalakai ya fitar da ita a littafin mai suna sharh usul itiqadi ahli sunnah wal jama'a da dai jama'a min al an gane ba da haka ta wannan hanya ne muna ganewa ya tabbata wannan hanya ne marfu'an a matsayin magana Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ya ta hanyar Qutayba ibn Sa'id Abu Raja wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi ta wannan hanya al-Kitab al-Sunna Jami' al-Tirmidhi fi Kitab al-Ilm zuwa ga shi Sufyan ibn Uyayna zuwa ga shi an abin nadar Salim zuwa ga an ubaidillah bin abi rafi an abihi zuwa gaban shi ne wa a matsayin magana amma ragowar waɗanda suka rawaito hadisin banda kutaiba ibn sa'id abu to sun rawaito shi zuwa ga shi sahabin da da abu rafi zuwa ga cewa manzon Allah ya ce sai kuma wanda suka rawaito shi ta hanyar shi su fiyan ibn uyayna a matsayin ne mursal a matsayin shi zuwa ga wakinan mai suna ubaidullah bin abi rafi cewa manzon Allah ya wanda kaga shi tabi'i ne bai ambaci baban sa ba wanda yake sahabi kaga ya zama mursala ta ainihin wannan fuska wanda al-imam tirmidhi yayi nuni zuwa ga wannan fuskokin guda uku yayi nuni cikin littafin sa mai suna jami'u tirmidhi cewa wani kutaiba ibn sa'id ya kawo hadisin a matsayin marfu'a zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shashin kuma almajiran shi sufyan ibn uyayna sai rawaito shi a matsayin mai mursalan amma ta hanyar muhammad ibn munkadir ba ta hanyar salim ba wanda wannan ruwaya wadda take mursala ainihin al'imam al'umidi ya fitar da ita a littafinsa al-musnad haka al'imam shafi'i shi ma ya fitar da ita a littafin da ya kira da mai suna musnad shafi'i haka al'imam dara kutni ya fitar da ita a littafinsa mai suna kitabul ilal zuwa ga Muhammad ibn al Munkadir cewa manzon Allah ya ce mursalan an gane ba amma mafi yawan almajiran shi Sufyan ibn Uyayna sun kawo shi a matsayin ne marfu'an cewa manzon Allah ya ce sannan haka al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah yayi wa Sufyan ibn Uyayna mutaba'a an gane ba zuwa ga Salim wanda shine Abu Nadar zuwa ga wanda ake kira da Ubaidullah ibn Abi Rafi' zuwa ga mahaifinsa ake kira da Abu Rafi' zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda wannan ruwaya al-Imam Ibn Hibban ya fitar da ita a littafin sa mai suna Sahih Ibn Hibban mun gane ba al-Musnad as-Sahih al-Taqasim wal Anwa' an gane ba haka kuma ah, wato ainihin ta zo a littafi mai suna kitabu gara'idi malik kitabu gara'idi malik mausulan a matsayin cewa manzan Allah sallam ya ce wannan ta hanyar abu haƙal fazari zuwa ga malik an gane ba da kuma ta hanyar abdullah bin muhammad bin rabi'ata zuwa gawa zuwa ga al'imam mali bin anas to shi ma kuma sai zamana al'imam mali bin anas ta hanyar shi ma hadisin ya zo kuma musala almajirinsa abdullah ibn wahabin shi kuma sai ya rauto daga al'imam mali bin anas a matsayin mai mursala wadda wannan ruwaya al'imamul hakim ya fitar da ita a lissafinsa al-mustadrak fi kitab ilm idan kaga ya saba mai waɗancan mutanen guda biyu abu isa haƙal fazari da kuma abdullah ibn muhammad bin rabi'ata to shi abdullah bin muhammad bin rabi'ata wannan mataruk ne shi eh, yana da matsala an gane ba da haka hadisinsa eh, yana da matsala saboda ma kan yi ruwayoyi wanda suke ba na gaskiya ba saboda matsalarsa rashin kiyaye wasa ga shi al'imam malibi na anas an gane to haka shi ma kuma sufiyan bin uyena ga shi ma abin da aka samu to wannan ba matsala ba ce ta fuskoki guda biyu an gane ba fuska ta farko shine jama'a min ruwa jama'a daga cikin marawaita tabbatattu daga cikin almajiran shi sufiyan ibn uyena sai rawaito hadisin ta hanyarsa a matsayin mausulan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce wanda wannan ya tabbata shi a abin jayarwa ruwayar da ta zo kuma mursalan ba tare da ambaton sahabi ba cewa manzan Allah ya ce wannan ba ta nuna suka ruwayar da ta zo a matsayin mausula cewa manzan Allah ɗin ya ce tare da ambaton sahabi zai zamana sufiyan bin uyena ya ba da hadisin a bisa yadda yake daga tabi'i zuwa ga sahabi har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya faɗa hadisin a matsayin mai mursalan an gane ba saboda zai zamana ya fara jinsa a matsayin mursalan sannan kuma daga ba sai jinsa ne mausulan an gane ba sannan kuma zai zama na a'a wani yanayi ne ya bayu ya faɗe shi a matsayin mursalan ba wai yanayi na karantarwa ba a yanayi na tambaya kawai da haka sai ya taƙaitu ya ce ai wane ya ce manzo Allah ya ce ba wani nufin cewa a'a hadisin bai kai zuwa ga manzo Allah din ba mm-hmm. sallallahu alaihi wa ala wa to idan aka samu abubuwa irin wannan to anan ana tabbatar da cewa ruwaya mausula ita ce tafi zama daidai yayin da aka samu dalilai da suka tabbatar da ita kaman anan kenan ta yadda mafiya yawan almajiran sun roito a matsayin ne mausula a matsalan akan wannan shine kamar a hadisin anas bin malik wanda yake cikin littafin sahih na ibn hibban da kuma littafin eh, al'imam ibn sunni mai suna kitabu amali yomi wallaila wanda an zulmani ya ce man Allah ce Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta ja'alul hazana shi ita sahala ya Allah ba abin da yake mai sauƙi sai abin da ka sanya shi mai sauƙi din kuma kai ke sanya kunci abin da yake mai wahala na damuwa ya zama abin da yake sauƙaƙa to wannan hadisi haka ya zo min tsariki hamad ibn salama an sabit ibn aslam al-bunani an anasi ibn malik an rasulillah to sai aka samu al'imamul ka'anabi abdullah ibn masalama ibn ka'anab da haka sai ya rawaito shi zuwa ga hamad ibni salama عن حماد ابن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن الله صلى كاغازمي مرسلة wanda wannan ruwaya ta alka'anabi al-imam al-bihaqi ya fitar da ita littafin suna ad-da'awat al-kabir haka al-imam al-mahamili shi ma fitar da ita littafin suna kitab ad-du'a an gane ba to al'imam abu hatim arwazi sai ya rinjayar da wannan ruwaya kamar da yake a littafin suna kitabul ilan na ɗansa cewa abin da yake daidai shine mursala ce hadisin mursal ne a ɗaukaka shi da aka yi kai matsayin marfu'ar wannan kuskure ne to me ya bayu magana al'imam abu hatim ba a karɓa ba saboda wasu dalilai su ne samuwar almajirai tabbatattu na shi hammadu bin salama wanda suka rawaito hadisin a matsayin ne mausulan wanda sun fi alƙanabi ɗin ƙarfi saboda yawansu daga ciki akwai abu dawud a mun gane ba ga ubaidullah bin musa ga bishiru ibn tsari ga sahalu ibn hamad waɗannan mutane hudu sun rawaitu hadisin zuwa ga malamin su Hammad shi kuma zuwa ga malamin sa sabit shi kuma zuwa ga malamin sa Anas shi kuma zuwa ga malamin sa manzon Allah sallallahu sai zanto alka'anabi shi kadai ya saba ya kadaita da rashin ambatanwa Anas sai kawai ta kaito akan Sabit ya ce manzon Allah ya ce to da haka wannan ruwaya ta jama'a ita ce alal jadda ita ce daidai da haka ita za a rinjayar hadisin ya tabbata ba za a wa al al'imam abu hatimin razi ba to haka nan ma haka nan ma abin yake muna ganewa wannan kenan sannan fuska ta biyu inda ya zo a matsayin mawukufan cewa shi abu rafi shi ya ce to wannan kamar abin da al'imamul eh, khatib al-baghdadi ne faɗa a littafinsa mai suna al-kifaya fi ma'arifatu usuli ilmin ruwaya yake cewa mai ruwaya wani lokaci yana da nishaɗi da haka sai ya faɗi hadisi da cikakken isnadinsa zuwa ga wani zuwa ga wani har zuwa ga manzon Allah sallallahu wani lokaci kuma babu nishadi ko sai ya takaitu ga iya sahabi an gane ba ba wai a matsayin cewa abin da yake daidai ba ga hadisin shine magana ta sahabi ba magana manzon Allah ba sallallahu wannan na ambata muku wannan abin da ya gabata a baya an gane to da haka a takeice a dunkule wannan hadisi ya ainihin uh, tabbata sannan kuma haka al-imam abu abdul hakim ne saburi ya fitar da littafin sa al-mustadrak min tariqi amri ibn al-harith shi kuma zuwa ga salim an salim abin nadar shi kuma zuwa ga an ubaidillah bin abi rafi ar rasulillah shi ma matsayin ne mursalan sannan kuma ya fidda shi ta hanyar allaisu bin sa'ad shi kuma zuwa ga an musa bin abdullah bin qais shi kuma an abi rafi' an rasulillah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi to da haka waccan hanyar da ta zo ita ma ta hanyar eh, min tsariki amr bin al-harith bin sadr bil hakim ba za ta cutar da hanyar ta zo ne musula ba tare da ambatan shiwa a gura fi din cewa manzon Allah ya ce da haka a takeice hadisin ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan kuma yana da shawahid ya zo ta hadisin al-miqdam bin ma'di karif wanda al-imam abu dawud ya fidda shi fi sunani abi dawud haka al-imam at-tirmidhi shi ma fidda shi fi jami' jami'i tirmidhi haka al-imam ibn majah ya fidda shi fi muqaddimati sunan ibn majah haka al-imam ahmad ibn hanbal ya fidda shi fi al musnad haka al-imam abu abdullah al-hakim an-nisaburi ya fi da shi cikin al-musadarak an gane yawa sannan kuma yana da shahis na hadisu abi huraira wanda alimam ibn Maja ya fitar da wannan shahid a littafinsa fi muqaddimati isman ibn haka kuma al al-ajurri ya fitar da shi fi shari'a haka al'imam ibn batta shima ma fiddar da shi fil ibana fil kubra zuwa ga sahabi an abi huraira an amma yana da rauni saboda samuwar abu ma'ashar a cikin isnadi sannan yana da shahidi na hadisin jabir ibn abdullal ansari wanda wannan hadisin na ibn abdullal ansari shine jabir al'imam abu ya ya'ala ya da shi a littafinsa al-musnad haka al'imam ibn abdulbar shi ma kudda shi mai suna jami'u bayanin ilmi wa fadli shi ma yana da rauni an gane? sannan haka yana da shahid na hadisin al'irbat ibn sariya wanda al'imam abu dawud ya fitar da shi fi abu dawud fi kitabil kharaj to shi sa ba da yawa masu takariji wahala domin suna koma kitabus sunna to bai kawo shi anan ba da haka sai zanto ba sa danganta shi ga shi al-imam abu daud bacin kuma ya fi da shi fi sunan abi fi kitabin haraj shi wani hadisi na al-ibad bin sari haka al abu abul qasim at-tabarani ya fi da shi a littafin sun suna al-mu'jam al-kabir haka ya fi da shi a littafin sun suna musnad ash-shamiyin ta hanyar wa al-irbat ibn wa ibn sariya shi dai wannan hadisi to shi ma da isnadi wanda yake ainihin mai rauni kenan abin dogoro a wannan bangaren shine mai kenan hadisin shi abu rafi da kuma wa al-mikidam eh ibn ma'adi kari saboda ka ragowar shawahi din za su zanto yusta'ana su biha za a samu mai wato ainihin nutsuwa da su wajen ƙara gamsuwa da wato ainihin tabbatuwar hadisin zuwa ga wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam shi yasa al-Imam ad-Darqutni a littafinsa Kitabul Ilal yarin jayar da cewa abinda da yake daidai shine hadisi ne mausula ba cin ya kawo hanyoyin haka al'imamun lalaka ishi ma alittafin suna sharhu usul itikadi a suna wal jama'a shi ma ya rinja da hanyar da ta zo a matsayin mausula ne a ɗan kwasu nusa tana da littafin ko? to sai ka koma ka duba mana magana shi lalaka yi ne wajen rinja da hanyar ta zo a matsayin mausula ne to har ma shi al'imamu dara kudni a littafinsa ne suna kitabula ilal yakan yi bayani kan cewa game da ruwar al'imam mali ta zo mursala ta hanyarsa cewa al'imam mali idan ya samu kokonto ga hadisi wajen bai kiyaye shi yadda ya kamata ba to ne yakan sa kan yi irisali wanda al'imam badar kudi ya faɗi wanda magana a littafinsa kitabin ilal ba wuri ɗaya ba an gane ba wanda kuma muka koma littafin al'imam mali al za mu samu mai marasil da dama domin gudun kada yi kuskure an gane ba da haka sai ya takaita shi zuwa ga wanda yake tabi'i kawai to wannan kuma baya nuna cewa maganar da ake yadawa cewa al-Imam Malik bin Anas da littafin sa al-Muwatta ya fi haka yawa wanda daga baya sai zo yake ragewa yake ta zubar da hadisi yake ta zubar da hadisi har ta koma haka kenan inda ya ci gaba da rayuwa ma zai ci gaba da me zubarwar kenan wanda wannan magana za ka samu irin su alƙadi iyad a littafin su mai suna tartibul madarik wa taqrimul masali ya kawo amma babu wani isnadi tabbatacce zuwa ga al-imam a da haka magana ce ba tabbatacciya ba shi yasa ibn hazmin a littafin sa suna al fi usul al-ahkam yace wannan zance ne wanda yake batil batacce ma'ana ba gaskiya ba ne wannan abu na farko kenan saboda babu wani isnadin da ya tabbatar ce almamali ya faɗa haka kuma ana yada magana sannan abu na biyu inda maganar haka take to me ya kamata kenan abinda ya kamata sai ya zanto almadiran ƙarshe wanda suka yi ruwayar ita almuwatsa ga almamali bin anas me ya kamata ya zama muwatsarsu ta zanto ta hume ta fi ƙanƙanta haka ne sama da almajiransa na farko to zama dauki almajiran imam malik na karshe karshe su ne irin su al-imam abu mus'ab yana da al-muwatta bi riwayati abi mus'ab da tattan majalladi uku daru ta'sil an gane ba sannan ga al-imam yahya ibn yahya al-laysi yana da al-muwatta bi riwayati al-laysi an gane ba ita ma ga ga to waɗannan kaga su ne na karshe ƙarshe to idan muka ɗauko muwaɗoɗin sai muka auna da almajiran al'imama na farko irin kitabin muwaɗa bi ruwatul anabi an gane ba da kitabin muwaɗa bi ti abdurrahman ibn qasim wanda an buga wani bangare nasu to sai muga cewa waɗannan muwaɗoɗin na ƙarshe sun fodin can yawa ga waƙi a tabbatar da ne da cewa magana ba gaskiya wace sannan kuma illar wannan magana za ta buɗe ƙofa zuwa ga masu ƙoƙarin shakik fi suna masu ƙoƙarin jefa kokonto cikin suna ta manzan islam su ainihin riƙe ta a matsayin rusa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ihi da haka ba gaskiya ba ce. Ah, to yan uwa mu ga al bin abi zamanin rahimahullah batin ya gabatar da wancan hadisin da yake bayanin cewa dukkanin bid'a bata ce sai kuma ya biyo baya da wannan hadisi wanda yake bayanin samuwar waɗanda za su ce kawai su kur'ani kaɗai za su bi domin yanzu na maka cewa wannan hanya ce ta yan bidiya ba hanya ce ta ahlus sunna ba mun gane ba yana daga cikin ƙungiyoyi da ɓangarori na yan shi shine mai su ce ba ruwansu da alkur'ani su rushe dukkan abin da ya ci karo da hankalinsu wanda al'allamatul mubarak furi a littafin mai suna tuhfatul ahawazi da ya zo kitabul ilm fi jami'i tirmidhi sharhin wannan hadisi din sai ya ce wannan dalilin daga cikin dalilan cewa manzan Allah annabin Allah ne shi yasa zamu ga irin su al-Imam al ya fitar da wannan hadisi a littafin mai suna dalailun nubuwa an gane bai ce kuma alama ce daga cikin alamomin cewa manzan Allah annabi ne yace domin da abinda manzo Allah ya ba labari ya zo ya abu yace an samu wani ya ce ba ruwansu da komi sai alkur'ani a indiya yace da mutum ne daga cikin nagartattun mutane mai bauta amma shedan sai ya karkatar da shi ya zo ya bata yace ba ruwansa da hadisi wanda kaga almarar kuri ya rasu hida tana shekara 1353 kaga abinda manzo Allah ya faɗa ya tabbata mu ma gashi muna gani a yanzu to wannan tafarki ne wanda yake na bata shiriya shine bin littafin Allah bin suna manza Allah bisa fahimtar magabata na kuma tushen duk abin da yake ja wannan shine jahilci jahilci shi yasa sanya jahilai su zanto jagorori ababen komawa gare su zuwa ga addini to wannan shine tushen kowace biliya kuma damar yana daga cikin alamomi na karewar duniya shine jahilai su zanto kuma su za su na yin magana da sunan malinta to duk wani sheke bayu ake samun irin wannan a rusa hadisan manzo Allah shi kansa qur'anin a duya shi shi yake kawo kungiyoyi da afkar da tunanin nuka mabbantan su ta bayyana shi yasa al-hafiz eh, ibn hajar al-littafin zai suna fatahul bari yayin da yake bayani kan hadisi na abi wanda ake kira da abdullah ibn amr wanda limam bukari ya fidda shi fi kitabul ilm haka limam muslim ya fidda shi fi sahih muslim cewa manzo Allah ce Allah dai dauke ilimi bayan ya bada shi sai Allah yakan dauke ilimi ta fuskar mai dauke malamai har ya zanto Allah bai bar wanda zai amsa sunan cewa shi malami ba ne sai mutane su riki wasu mutane jahi su mai da su shugabanni a matsayin malamai na addini a yi musu tambaya kuma su yi fatawa ba bisa ilimi ba su sun bata kuma sun batar to shine ibn hajar karkashin haka fi fathil bari sai yake ta to cikin wannan akwai zaburarwa game da haddace ilimi domin hanya ta zama malami shine haddace ilimi kuma hanya ta fuska taskace ilimi idan to bai gudu ba shine haddace shi sannan sai a rubuta shi yace kuma a ciki akwai tsoratarwa da razanarwa min tar'isil jahala game da shugabantar da jahilai a mere sune su ce su ne malaman addini bacin jahilai to wannan shine tushe na barna da kuma lalacewa al'amura gaba daya to da haka hanya ta shari'a shine dole a bi alkur'ani a bi sunna manzo Allah bisa fahimtar magaba shi yasa sheku Islami Taymiyyah rahimahullah a littafin sa ne suna dar'u ta'arudil aql wan naql na biyar ɗinsa yake cewa tushen kowane ɓata a ban ƙasa shi ne ɗaucewa fahimtar magabata game da littafin Allah game da Rasulullah kaga ai barin fahimtar magabata ɗin shi ya haifar da me mutum ya ce ba ruwansa da hadisi shi ya haifar da dukkan wani rikici da dukkan wata matsala cikin al'umma da ake ta yi a yanzu ya to shi ne tushen kome kowace bata to da haka ma a kamar ya zo fi majmu'il fatawa na sha uku yake cewa dukkan wanda ya kauce wa fahimtar magabata game da littafin Allah game da sunan manzo Allah ya ce to wannan batacce ne ce a bal dan bid'a ne ba domin shine tushen kowace bidi'a kuma shine tushen komai ko kowane abu wanda yake mai sunan bata magana yadda ɗan bidi'a abdujabbar ya fito ke yaɗa ƙarere da rusa hadisan manzala gaskiya ba ne wanda tafarki ne wanda dama wasu gabace shi a baya da haka babu wani tsari da mutum zai zo da shi a yanzu na ɓata face yana da mai magabata wanda ya gada daga wurinsu kamar yadda babu wani abin kirki da mutum zai zo da shi a yanzu na riko da gaskiya na bin sunna na bin alkur'ani bisa yanda yake face yana da mai magabata wanda ya gada saboda haka sai dai salo kawai ya sha bamban kuma a yanzu abin da ya sa waɗannan abubuwa na ɓarna suke ta fitowa da su ne karanta su cikin littattafai saboda wannan attawasul lijtima'i waɗannan hanyoyin sadarwa da suka yawaita irin su facebook whatsapp da sauransu sai zanto kowane jahili kawai ya samu dama a gidansa sai ya ɗauka ya yi soti ko sai yada ko ya rubutu a facebook sai ya yada to wannan shi ya kawo mutane barnar kuma sai ganin bayyanarta ko waɗannan gidadawan eh, makaryata masu da'awar salafiyun burkin magabata ai abin da ya kawo suka fito fili karar har ake jin saunan hanyoyin ne shi yasa ba su da wata hanya ma sama da wannan harkar facebook whatsapp majamu'at irin wannan da sauransu to amma an babu wannan babu yanda za a yi aji mutum har ma a san yanda yake shi yasa za ga suke kokarin su taka kafadin waɗanda suka ɓoye su fagen ilimi inda ilimin za a yi na to ba za a ji su ba to bari su taka kafaɗar waɗanda suke da tabbatuwa ilimi al'umma take fahimtar su su taka kafadar su su ci musu mutunci su keta su dan su ma su laiko a gansu shi kenan su ma a ji su shi yasa ba sa iya tattauna batu na ilimi sai dai batu na cin mutunci daga zarar ka fara tattaunawa da su akan ilimi to zaka ga sun hanya sai ga kuma zagi ya shigo da batunci sai kuma hanyoyi na kage da shirri to haka abubuwa suke kuma zaka ka tadda mutane ne wanda suke masu butulci zaka samu da yawa waɗanda suke rigima da su suke cewa ‘yan kaza ne to za ga cewa su ne kuma sababin shiryarsu mafi yawa yanzu malam albanin zariya da ake yawan magana a kansa duk da yake na da abubuwa na kurakure rahimahullah shi wancan wanda yake kaduna wanda ake kira da kabiru lawan ta hanyar albani din ya fahimci me ma ake nufi da asalafiya ne da ce masa ake kabiru kabiru Shakasiya? wannan wani wani abu ne wanda yake mai fadi wannan ikhifa muna boye abin ne amma in lokaci ya fito zamu bayyana ko me ake nufi fatan mu dai su shiru duk da yake ni kabiru lawan ban da matsala da shi ta fuskar abin da ya shafi mu'amala hulɗa da da shi babu matsala eh, matsala ta da shi kai wasu abubuwa da suka faru cikin azumi ya zo wani bayani wanda yake a kaikaice da kuma wasu yara suka suka yi barna kuma ya nemi ba su kariya ta hanyar caccanja maganganu da sauransu amma ni zamantakewa ta da shi babu wani abu na cutarwa da yamin babu wani abu wanda yake na matsala to amma gaskiya ga wata ke da komi eh, mutum ko goya ka yake in ya kauce abin da yake na daidai to dole ka fito ka bayyana cewa wani ba akan daidai yake ba to an ka ɗauko irin wanda ake ce masa wane ne saminu abu jabir wanda abin tausayi miskin bawan Allah eh, jahilai irin waɗannan irin su saminu bakin jahili wai a ce wai su ne jagorori na tafiya ta addini ƙarshen musiba kenan wai a dubi irin su sami na ce maso ne a shekul jalil saboda ba a san me shekha ba wanda sami kalimatu ko a bisa yare na malaman hati irin al'imam abu hatim ka ɗauki kitabul jahi wa ta'adil na ɗansa eh, ibn abi hatim idan suka ce shekhun wanda yake ba can bane wato mai dan daraja dai gashi gashi ba za ka ce ya kai mataki na kololuwa ba to kowannan wannan mutum bai kai haka ba to abin da suke magana ba su san me ilimi ba inda sun san me ilimi ilimin zai masu kwarjini ba za su iya sakin irin waɗannan kalmomi masu tsada ba kan mutanen da ba su cancanta ma a ce ɗaliban ilimi ba balle har ta kai a ce sheikh wani har a ce ma jalil sheikhun jalilu shi yasa shekh isabi taimiya yake faɗa كما في مجموع fatawa na sha uku shafi na 235 yake cewa malami shi yake sanin jahili an gane ba? eh saboda mai jahili ai ba shi da abin da zai tantance ya gane wane malami ne ko ba malami to malami shi zai gane wane malami ne kuma zai gane wane jahili ne to yanzu jahilai ne suke naɗa mutane cewa na ai malami ne wane ba malami ba ne Eh, ba wai ma'ayir ma'aunai da malamai magabata suke duba ba su hukunta cewa wani malami ne masani ne a kawai ma'aunai ne na jahilci da ƙata da son zuciya tun da wani ra'ayinmu ya zama ɗaya ta fuska taɓa mutum su yana cin mutane za a ƙage to shi kenan sai a ce a shekul jalil a shekul fa'adil wa huwa min ajhalin nas bil ilm tare ce yafi kowa jahiltar mutane game da abin da ya shafi ilimi to yanzu ire irin waɗannan ina wannan bayanan ba wai dan su sani sun cancanci ayi magana ba akan su kamar yadda yan uwa suke ta bayani kada ayi magana akan su kuma akan haka ake to amma wani abin ashe'u bi shay'i yuzka wani abin shi yake sa a ambaci wani abu kuma dan mutane su gane yadda abin yake amma ba su cancanci a maida musu martani ba shi yasa ko kusa ba na majin mai suke cewa mutane sun sha magana an ce kaza an ce kaza ko da an turo sai dai in kokari in tura wani in ce saurara me abin ya kusa ba na jin su so na sun shirme ne da ɓata lokaci da manganu wanda suke na jahilci to amma irin waɗannan bayanan muna yi ne a matsayin amana a matsayin abin da yake na gaskiya a matsayin abin da yake dole a gaya mutane don su gane duk da kuwa ɓarnarsu mutane ba su ma san mafi yawa ba a ma san me suke ci mafi yawa to amma dai dan koda nan gaba abin ya bayyana ya zanto mutane sun riga sun san bayani daman ya riga ya gabata na gaskiya hmm. kamar yadda a baya na musu kyakkyawan zato na ɗauka a matsayin mutanen kirki ne masu yin addini ne na gaske in wasu ma za su yi musu rabi na ke hanawa irin su uwa malam anas tage wanda ya kira da malam anas asalafi na hana shi ya yi wasu kabiru lawan raddi irin su ɗan uwa abdurazak uba na masa faɗa sosai a kan radin da yake wa sami da wasu daga cikin yan uwa saboda na ɗauka cewa da gaske suke addini suke duk da na ji maganganu to amma ban yadda da su ba sai na gani a bisa yadda yake da kuma tafiya ta tafiya suka bayyana garin cewa yaudara ce tare da sun yi ta yunkurin a shirya a zauna malam bashir ya rubuta sunayenmu za a zauna aka sa rana aka ce malam sa'idi mai kwano ya yi tafiya aikin hajji ya ba da uzuri sai ya dawo da ya dawo a karasa wata rana ƙarshe dai malam bashi da kira ya ce ai wannan zaman ba zai ba ko a ci gaba da dawa daga ba sai aka ce shi kabiru lawan shi ya nuna kada ai wannan zaman to ko da kuke da abu kuna kan gaskiya sai a zauna a tattauna a ce kaya ƙarshe abin yaudara ne ba gaskiya ne ana bata hanya ta magabata ana bata abin da yake shiriya wanda suke basu ma san me suke ba sun zo suna ganin cewa wai addini suke kuma suna kawo rudani suna bata hakikanin hanyar magabata wanda waɗanda suka san menene ilimi sai su zubar da hawaye sai su samu tashin hankali damuwa saboda yanayin mai barna ya zace kuma shine mai gyara to duk tushen haka abin da ya bayi zuwa ga wannan shine ne jahilci da kuma san a ce ni wani ne shi yasa ba inda za su je a tsakanin nasu ku rubuta wannan ɗan uwa su nusi kuna nan sai kun ji sun balle sun zanto kuma suna zagin junansu duk da yake yanzu ma akwai wannan a tsakaninsu ga wasu daga ciki akwai abubuwa da yawa wannan amma al'ikifa ne lokaci zai zo mutukar ba su tsaya kan daidai ba za mu kuma al'izhar eh, za mu ambaci nasu da lalace wasu ah, yanzu shi saminu mutumin ka jamilu sunusi ka ji da irin mangan da yake faɗa a kai a zaman da suka yi a sudan eh wanda kare ba zai ci ba irin abubuwan da ya masa eh? mutumin da ba za ka iya ba shi amanar dukiyarka ba za ka ba shi amanar addini eh za ka iya ba shi amanar addini magabata abdullahi bin zakawa abu zinad kamar yadda ya zo fi muqaddimati sahih muslim yake ce na riski mutum dari a madina ana ce musu malamai in ka ba su amanar dukiya za su tsare amma ce ba za a karɓi hadisi a wurinsu saboda ba ahalin ba ne al'imam mali bin anas kamar yadda alfasau ya kawo littafinsa al-ma'arifatu wa tarik da waninsa ya ce na riski mutum saba'in a mazina ana kiransu malamai amintattu ne kowanne ka ba shi dukiya ba zai cinye ba amma ban zuwa an karɓi hadisi a wurinsu sai zai in ji wajen azuhuri in ya zo in ya taho daga sham ya zo sai mu ji wajensa yace yana matashi to al-imam mali ya ce yana matashi az-zahabi cikin littafin sa suna siyaru a'lamin nubala fi siyari a'lamin nubala da kuma littafin sa suna tarihu islam fi tarihi islam yake cewa ai a lokacin ma az-zuhur ya wuce matsayin matashi to amma me wa al-imam mali ya ce masa matashi saboda me wa yanayin shi zuhuri din gashin sa ko yana rina shi da haka sai zanto alamun girma bai bayyana gare shi ba yace amma a lokacin ma ya wuce matsayin matashi to haka magabata suke ba muhammadu bin sirin kamar yadda ke fi muqaddimat sahih muslim da fi kitabil ilal sagir na abu isa a timi cewa inna hadha ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum haka imam malik kamar yadda arrama hurmuzi ya kawo fil muhaddis al fasil da waninsa yace wannan fa ilimi naman ka ne jinin ka ne addinin ka ne ka duba wajen wa za ka karba to amma mutanen da ba su da wani abin da za su baka an gane ba ta fuskar ilimi sannan a ɗabi'arsu da halayyarsu babu wani abu da za ka karu da shi wanda zai haifar maka da ƙaruwar imani zai haifar maka da ƙaruwar nagarta bal ma sai dai ka lalace to yanzu ira irin waɗannan su saminu don sun zafin cewa na ɗan bidi'a ne kowa na munharif ne mai abin damuwa ciki mutane suke ƙaumin kobasa lalatacce wanda majaruh shi ma majaruh ne ba to don ya ce kuma kai ma majaruh to sai ne kamar magana a zahabi game da ala qutubatu bin al-ala wanda az-zahabi fi siyari ala min nubala a tarjamar al-fudil bin iyad da yazo kan tarjamar dan sa ali eh, sai kawo magana cewa al-fudil bin iyad qutubatu bin al-ala ya dan yi magana akan cewa yana da rauni sai zahabi ke to kai ala kai kana da bakin magana abin nufi kenan kai ma al-imam an-nasa'i ya faɗi kaza a kanka gawa ne ya ce kaza a kanka kai ma majaruh ne kai da yake majaruh kai ma sokakke lalatacce kuma za ka zo kana taɓa irin su alfuzabin iya to kare sai yake ce yanzu idan ya zamana su alfuzal bin iya ba su kubuta ba daga sharrin harshen mutane to irin su alfuzal bin iya to kare sai yake ce yanzu idan ya zamana su alfadar bin iya ba su kubuta ba daga sharrin harshen mutane to wanda ke tunanin zai kubuta gabanin su alfadar sai ce to ai yana da ababen koyi irin su abubakar da umar radiyallahu an. su ma jahilai sun soke su haka alhaitami a littafin sa mai suna a at-tawa'iqul muqrika yake kace ai shi'a masu zagin muawiya bin abi sufyan bukatar shi yace muawiya yana da ababen koyi shine su abubakar su umar su aka fara taba su aka fara zagi da haka dan ire-iren waɗannan lalatattu sun zo sun soke ka duru ke a ke. eh nan annahum su bi shai su ba komi ba ne kuma su sun kansu sun san kansu haka ba ba ne ba su cancanci ma yi magana a kansu ba to amma wani saboda yan uwa suna yawan magana cewa an ce kaza an ce kaza kuma akwai bukata ana haska a mutane to wannan shi ne saboda haka tsarin magabata shi ne tafarkin tsira wajen magance kowace matsala a yanzu shi wannan samin ya zo yana magata ne zar hashim a sudani malaminsa ne to shi kuma wancan wani soko wanda yake hotoro wanda aka ce ya yi zage-zage kwanaki ban ji ba a kan wata magana da ne shi kuma na tare su muzammil fakiri to shi kuma su muzammil fakiri da almajiran shi ne zar hashim ne to rigimar mahmud bin hadi kuma sai ta taso to su suna bangaren mahmud bin hadi shi kuma ne zar hashim na bangaren ash-shaykh rabi hafizahullah mm. to da haka yanzu ba su da aiki sai zagin shi da zaɓin da ɓata shi eh, su ɓata shi suna sukansa hata su cewa ba shi da aiki sai dai yawo a mota a cikin gari kaza kaza suna ganin salalatacce shi kuma wannan samina cewa shi ne zaɓin shi ne madogararsa abin lurarsa yana ma tutuya cewa malaminsa ne to shi kuma wancan yana tare da su muzammil faƙi sai kuma su muzammil zagin eh nizam ɗin shi ke kuma shi nizam bin hadi ya ce kazzabun ne in aka ce ba fa kazib ba ko kula fa kazzabun sigatu mubalaga ma'ana kayi ƙarya kayi ƙarya kayi ƙarya kayi ƙarya kayi ƙarya yanzu yaushe Muhammad bin Hadi ya zauna da Nizar har ya fahimci yayi ƙarya yayi ƙarya ta yanda har ya zama mai kazzabun kasirul kazib to kuma shi yana tare yana tare da wanda suke tare da wancan kuma wai kuma da tafiya ɗaya ce wanda yake dangana kansa zuwa gare shi kuma shi an ce kazzabun ne shi kuma wancan yana tare da waɗanda suke goyon bayan wanda ya ce wannan kaza mu shi su muzammil fakiri wanda kuma duk a cikin su gaba ɗaya muzammil fakiri ɗin da shi nizar nizar ne zaka duba ka ce ɗalibin ilimi ne mai kokari wanda yana da wani abu wanda zaka ce ɗalibin ilimi ne kuma fil haƙiƙa mutumin kirki ne gaskiya amma su wancan yan hayaniya ne kuma wanda sunan duk salafiya ana yada ɓarna ana yada jahilci da ɓata cikin mutane to Allah ka tsare mu Allah ka samu wanye lafiya wannan duk a takaice ake abubuwan in lokaci za mu yi izhari karara kuma a faɗa bayanai a fito da abubuwa cikin littattafai insha Allah da mutane su gane me salafiya waye salafiyun Su waye kuma talafiyun akwai salafiyun akwai talafiyun wanda suke mabiya tafarki magabata na gaske yawa salafiyun kenan akwai kuma wanda suke kawai yan shiririta ne ba su da abin yi ba su da abin da za su karantar da mutane na ilimi sai wannan hayaniyar da su kiburu su ba su da aikin yi to na shi bayu suka shekaltu da abubuwa irin wannan cewa na ya ce kaza cewa na ya ce kaza ce kaza ce kaza shi yasa kullum ba su da aiki sai rigingimu sai ya da karere amma ina wani asar da suka bari na ilimi babu ina wani asar akhlaqi asar na ɗabi'a mai kyau ko angonin su kaje ka binkici makusantan za kuka suke da su hatta a gidajen iyayensa ba za ka tadda wani asar ba wata alama cewa akwai salafiyar a ciki saboda iyayen sun gasa ba mutanen kirki ne za ka samu ma mafi yara rigima su da iyayen nasu to kuma kai baka gyara gida ba ina wa an zira a shi da takal akarabi duk ka zubar kuma ka dawo kana haifar da rudani cikin al'umma to Allah ya sa mu dace wa bi hadha kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh